Jama'a salamu alaikum masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da ke bin diddigin haƙƙin waɗanda ke zargin an zalunce su musamman ma marayu ko marasa ƙarfi. A yau za mu ɗaura kan batun takaddama fili tsakanin Malam Sani Salihu da fada sarkin Muri. Ku biyo mu cikin shirin suna na sarfi Hashin Gumel. filin ciki da gaskiya kan bukuwar makiyayi kuma manomi malam sani salihu wanda ya bayyana mana da bakinsa cewa ya mallaki wani tafkikin fili da ya gina ginansa da yake ciki amma sai bayan shekaru ashirin da tara, ya samu labarin ai filin da ya saya yana daga cikin gonan mai martaba sarkin muri alhaji abbas tafida haka zalika akwai zarge-zarge da malam sani ya yi na cewa wasu mutane sun kulla masa sharuwar mai martaba har ya umarce shi da ya bar masa filinsa. Jin wannan ƙorafi filin ciki da gaskiya bai yi ƙasa a gwiwa ba, domin mun tuntuɓi sakataren masarautar Muri Alhaji Usman Sa'idu Gasol yanzu abin da zaka gane shine na farko menene damuwar shi yawa damuwar shi alhaji usman abin da yake cewa an ce masa ya tashi daga wajen sarki ya ce masa ya tashi daga wajen kuma shi ya ce ana tsangwamarsa kullum a wannan wajen bayan shi ya sayi wannan wajen tun asali a tarihi amma matsalar wannan cewa ya tashin shi ya fi damunsa to wane ne ya ce masa ya tashi waya cikin mutane ko sarkin ne da kanshi ya ce masa ya tashi eh sarki ne ce tashi kuma in an je kotu ko wasu wajen jami'ai ana masa bayanin cewa sarki ba zai iya ja da sarki ba don haka ya je ko ya bada haƙuri ko kuma ya tashi daga wajen. To ni kan zai iya wannan ban san magana ba amma dai tunda magana tana kotu maganan nan fa alhaji da muka sani shi ya taso ne daga maganan cewa an an gaya masa maganan farnan eh, dabbobin dabbobinsa suke a gona ya ki ya yadda sai da aka kamo dabbobin nan da aka kama fulani da suke da shi wasu sun nuna wannan nasu ne sun ce lallai sun identify sun yi laifi sun nemi a yafe musu aka yafe musu saurana shi malam sani ka zo ka zo ka gane naka ne tunda daman tunda farko yace shi awakinsa ba sa wannan bannan ya zo yake zuwa yaran suka zo suka gani suka ce lalle wannan na baban su ne shine ardon su da suke wurin suka ce tunda ba zai zo ba kuma ba za su ci gaba da aje wannan awakin anan ba shi manajan gonan ya dauki akwai awakin ya kai wajen Iware police station ya je reporting case in officially ya bar musu awakin a wurin kaga inda ya fara shiga kenan ba ma maganar lan aka yi ba so da aka yi wannan maganan abu na din aka ya je shi kuma ya tuna ko ya zai bullo abun yana gani kamar ya je zafin wasan. sai roshin zuwa headquarters na police ya zo rubuta complain officially ya yi login a wurin akan shi Umar Kona ba kan sarki ba hmm. cewa yana yana tuhuman Umar Kona ya sace mishi awaki kaji yadda magana take kenan to a lokacin da Umar Konan ya tafi ba tare da ya ga mana ba da in ya tafi wurin kawai daji a kama shi beson abin da shi sanin ne rubuta sai da muka ce masa to gashi gashi ba yadda aka yi magana cewa akwai yayinsa abin nan gashi gashi kuma su tana iya zuwa su bincika amma magana cewa ya bar wuri kam ni kam ina gani ban san lokacin da aka ce masa ya bar wuri ba kuma tunda magana yana wurin kotu kuma yan sanda sun gama bincike sun tura a kotu da ina ganin sai a jira a ji kuma da aka je aka yi mention me aka ce masa a kotu an ce tashi ko menene aka ce Alhaji Usman Sa'idu Gasal me zaka ce me matsayin yanzu to me matsayin fadar wuri kan shi Alhaji Sani da ke zaune a Sibira ne? A'a matsayin fada kan da ya kai complaint wajen 'yan sanda, 'yan sanda sun gama binciken su kuma sun tura a kotu ko ba haka ba? Yanzu kotun ya kamata a jira a ga menene za su zartar a kai. sannan maganan gonan shi da yake cewa inda yake an ce ya tashi nan ai yana da iko kuma ya je shigar da kara kuma kotu ya ce ana masa barazana da wuri wancan kuma daban ko ba haka ba ni ina ganin maganan kaman daban-daban ne domin maganan ya fara kan maganan abubakinsa ne da suke suke barna gona to sai maganan land kuma zai shiga idan yana gani binciken da aka yi nan bai shafi maganan land ba ko kuma daga baya ne an zo ana masa barazanar cewa an ce ya bar gona ko ba haka ba sai ya je ya shigar da magana kotu shi dan Najeriya ne ya je ya shigar da ce wane da wane suna masa barazanar cewa ya tashi alhali kuma wannan gonan nashi ne yana da cikakken takardun gona. shi alhaji sani na alhaji usman ya ce ya je fada amma bai samu damar bai samu fuska wajen shi mai martaba sarki mure bayani ba ya yi zargin kamar wasu ne suke suka je suka yi masa sharri shi yasa sarki bai fahimce shi ba to ni kam ban san lokacin da ya je fada nan ba har ya je ba samu fiskan bai samu fiskan shi ba ya je fada sa aka yi ko shi ya kai kanshi ya ce gayyatar sa aka yi musamman ya je fadar so sarkin ne ya gayyace shi eh a to ni kam ba ni da wannan labari yanzu ba ni da wannan labari Alhaji Usman idan shi Alhaji Sani Sibira yana so a sasanta wannan abun da fada wani mataki zai dauka. wannan shiri na ciki da gaskiya. Sasantawa kan maganan barnar da dabbobin su suka yi wurin ko kuma maganan da ya kawo yanzu na cewa an ce ya bar gona. Eh maganan musamman ma ya bar gona din nan. To maganan ya bar gona ni ban sani ba gaskiya. Ban san magana domin wanda suke zaune a gonan sarki kan ba shi kadai ba. Akwai fulani da yawa da suke zaune. Kusan kamar yadda kake waɗannan wasu sun kusan shekara talatin. Wato mana dai wajen gonar sarki ne ko da wani ne dai sai da wajen ya sai da gona ce ta sarki. yauwa ya sai da an kaga mutum in ma wani ne ya je zaga ya ce masa ya sayar kam ai ya kamata eh, ka tsaya ka bi shin akwai mai gari a sibira inda yake zaune nan sibira suna da abin nan za a yi cinikin wuri ba tare da mai gari ya sani ba kana gani zai yi alhaji adam in haka da alhaji usman A ya wani mai gari bai sani ba ya kamata akwai shaidu ai kuma in zaka sai abu dole ya kamata makwabtan da kake zaune da su ya kamata su yi shaidan cinikin shi alhaji sanin ne ya ce ba abin da yake so ya zauna lafiya baya son waɗannan abubuwa da suka shafi kotu har ma ya ce akwai wasu abubuwa da suka faruwa yana tsoron barazana ga rayuwarsa menene za ku iya yi ko kuma ba wa duniya tabbacin babu wani abu da ya shafi rayuwar da zai shafi rayuwar alhaji sani da ko sauran ma mutane masu zama a masarautar muri gaba ɗaya. <laughs> to yi wannan magana har ba da dariya yake ba ne alajirin wannan mutumin ya ce ana masa barazana suwa suke masa barazana kuma akan me ake masa barazana da rayuwarsa eh ka ji da yadda na gaya maka da ya ni abin da sani ga yadda aka yi da awakinsa shi da ya ce wai an sace kuma da baya je gani a police station exhibit da police station na iwa eh, suka kai ya je ya gani nasa ne kuma ya karba <laughs> ya tafi da su gidansa da farko kuma ya je ya complain akan sacewa aka yi ko ba haka ba hmm. so bai kai kai magana kara maganar ma ciki inda yake zaune so maganar ne yanzu ya za ta ke tasowa cewa ya ce wurin da ya saya a wurin wani an ce kuma sakon ya tashi so wa ya ce masa ya tashi domin ba shi kadai ne a wannan wurin ba wa ya ce masa ya tashi in kuma yana ya dawo ne yanzu yana tunani nashi ne shikenan sai ya koma akwai hukumomi da yawa da zai je nemi sa ya gabatar da bayanan mallakan wannan wurin ya ce wannan nashi ne shikenan ko kuma ya jira lokacin da wani zai ce masa ya tashi shikenan sai ya karar mutumin sai ya gabatar da wannan shaidu abu ne simple inda kamar yanzu hakkinsa ne mm. aka tauye sannan ya je kotu a kan maganarsa, kotu ta je ta hana shi ko ba haka ba shi ne abin da zai zai abun nan da zai ce wani ne ya zo ke tashi sai tashi ya karar mutumin a kotu wai wannan wuri nawa ne na mallake shi tun lokaci kaza amma ga shi wannan ya zo ya ce in tashi a wannan wuri a dalilin me zan bar wannan wuri shi tun da sarki ya sai wannan wata wannan area ma bai kusa da inda yake aiki ba kuma bai ce musu komai ba ba abun da ya ce musu kuma tun da yake nan din ma yaushe ma ya ce ba tabbace musu wani abu duka ba talakawansa ba ne yanzu abun da zaka yi shine ba hmm. in dai maganan wurinsa ne ya ce masa duk mutumin da ya zai ce masa ka tashi tun da kana da takardun abin nashi ka je ka yi karasa kawai wani ya zai ce tashi alhali wuri nawa ne ina da mallakan wannan takardun wannan wurin a komai da komai ina da shi shi ba komai ba komai amma saboda ganin cewa don a zauna lafiya don a kiyaye kar ya ga kafin an danne masa sai a bi a canja masa IPO amma still he is not satisfied ba gamsuwa da wannan abu ne sakataren masarautar muri kenan alhaji usman sa'idu gasol masu sauraro abin da ya sauwa kenan game da wannan batu na takaddama fili tsakanin malam sani saluhu da fada mai martaba sarkin muri alhaji abbas tafida idan mai duka ya bamu dama da zara an samu wani karin bayani ko sauyi za mu dawo domin sanar da ku sai a kasance tare da wannan shiri mako mai zuwa idan allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma Nasiru Adamu Hikaya wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku. Ni Sarfila Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya.